rahman rahim wa sallallahu ala ah, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulman duniya ga baki ɗaya. kamar yadda za mu gani a yau ranar talata biyar ga watan goma shekara ta dubu da ɗaya yanzu misalin karfe hudu da minti ashirin mun fito daga ofis ɗin aig na zone 1 na kano wanda yake biyu road wanda kamar yadda muka faɗa a jiya mun kai wa kwamishinan 'yan sanda na kano ƙara a madadin al'umman musulmai don a bi musu haƙƙinsu a ƙwato musu haƙƙinsu na zilimi da aka sa su a ciki na tashin hankali da aka sa su a ciki na ɗimuwa da aka sa su a ciki kan cewa wasu mutane su shida da suka haɗa kai suka yi yarfa suka yi ƙage suka yi ƙaharu akan malam abdul cewa ya zagi annabi aka zage shi aka tsine mai aka la'ance shi sakamakon haka har aka kai shi gidan kurkuku to a jiya mun kai kwamishinan 'yan sanda wannan ƙara kuma an karɓe mu hannu bibbiyu an karɓi ƙaranmu an sa mata hannu wanda muka yi alkawari yau talata in Allah ya yadda za mu kai wa shi ma assistant inspector general of police wanda yake zone 1 kano to kamar yadda za mu gani yau biyar ga watan goma misalin karfe hudu da minti ashirin yanzu na yamma mun fito daga ofis ɗinsa shi ma mun kai mai wannan takarda ta ƙara don biyu al'ummar musulman duniya haƙƙinsu su saboda haka muna wa Allah godiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah saboda haka kamar yadda muka faɗa jiya wayanda ake ƙara mutum shida ne akwai muhammad albakar mika'il akwai injiniya bashir muhammad akwai dr rabi umar rijiyar lemo akwai kabiru bashir abdulhamid akwai mas'ud mas'ud hotoro da kuma abubakar maɗatai wayannan su ne wayanda muke zargi da sun yi kutun gwila da kisisina an yi haɗe-haɗe da june-june aka je aka kai wa gwamna aka yi amfani da shi a wajen mukabala aka yada wa duniya cewa abdul ya zagi annabi wanda kuma daga baya ya tabbata cewa wannan abin da aka kai wa gwamna ya ji ya ɗau mataki da duk abin da aka gudanar a wajen mukabala aka tabbatar da duniya ƙarya ne tunda a yanzu shari'ar da ake yi tsakanin gwamnatin kano da malam abdul jabbar a afa shari'a court da take kofar kudu duk wa'annan abubuwan ba su shafi shari'a ba to rashin su rashin sa su a cikin shari'a watsar da su kin danganta su da shari'ar da ake yi yanzu sai ya nuna cewa tabbas to duk abin da aka kai wa gwamna karya aka mai wato ba a kai mai abin da shine na gaskiya ba duk abin da aka yi a wajen mukabala ta goma ga wata bakwai wacce aka yi a shari'a kwamishin shi ma ya nuna karya aka yi yaudarar mutane aka yi tunda ba abin da aka ɗauka daga cikin abin da aka tattauna cewa shi ma an shigar da shi a wannan ƙara haka duk waɗanda suka gudanar da wannan mukabala babu mutum ɗaya wanda aka ce ya je ya ba da shaida wannan ya nuna shi ma duk wannan abu da aka yi ƙarya ce ƙahar ce saboda haka wannan muka ce dole mu shigar da wayannan mutanen ƙara su je su zo su yi bayani yadda aka suka haɗa wannan audio clip ɗin na ƙarya a ina suka yi waye ya sa su su yi domin a zo a yi wa mutane bayani a kuma ƙwatan musu haƙƙinsu saboda haka yanzu mun fito daga ofis ɗin aig mun kai wannan ƙara abin da ya rage yanzu za mu tafi abuja can wato loose edit house area 11 garke abuja don shi ma inspector general of police igp na najeriya gaba ɗaya mu kai mai idan muka yi wannan to daga nan kuma za mu ta bibiya mu ga an ɗau matakin da ya kamata a ɗauka don a zo wa'annan mutum shidan da muka lissafa a zo a gayyace su su yi bayani me ya je me ya zo ya aka yi aka haihu a ragaya saboda haka mune wa Allah godiya hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi sannan jama'a a ci gaba dai da addu'a nasara dab take da faruwa tsora kiris gaskiya ta bayyana a samu nasara saboda haka dole a yi wa Allah godiya alhamdulillah alhamdulillah sannan daga ƙarshe da ake turo min wani audio. wai jiya gidan rediyon freedom da rediyon rahama sun yada wai an kama ni kuma na gudu na ce to <laughs> gagade ni in gudu ije ina a kama ni da nai mai ko na ce ni wannan dizzance ne na kanzon kurege wanda makiya suke ta shirya shi su kuma yada saboda ka duk wani labari na an kama ni ko na gudu a yi watsi da shi duk abu ne wanda su wa'anda ba sa so da ake wa'annan abubuwan suke shirshiryawa suke tsatsarawa Allah cikin ikonsa kuma abubuwa suna ta kyau ana ta samun nasara kullum saboda haka al'umman musulman duniya a ci gaba da addu'a dab ake da samun nasara dab ake da bayyanar gaskiya bi haƙƙi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لهم